Yaro da kuɗi littafi na takwas dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah da cinkwa da komai Allah kai dadin tsira a bisa shugaban mu annabi mu annabi rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ahalinsa sa da wanda suka bi shi ta farke madaidaiciya daga yanzu har zuwa ta tashar kyama littafin yaro da kuɗi littafi na takwas yayin da littafin da ya gabata littafi na bakwai mun dakata ne daidai inda bayan ya gama yi miƙe daga dainin kai tsaye kofar fita ya nufa cikin irin tafiyar su ta gayu bodyguard ɗin shi na tsaye bakin kofa suka ba shi hanya ya wuce bayan sun gaisa suka rufa masa baya ya buɗe bayan mota ya shiga ɗaya ya zauna kusa da shi ɗaya ya zauna sit ɗin direba ya ja mota bayan ya saki music wakar AIN ta mama ita take tashi wacce mawaƙiyar nan ta yi wato Jennifer Lopez kwanciya ya yi sosai yana jin daɗin nishaɗi yana son waƙoƙin Jennifer sosai Bos, ina za mu je ne? Ɗaya daga cikinsu ya faɗa, kai tsaye ce ku bi titin Sulaimanu, ina nufin titin gidan dadi na. Yaro da kuɗi, a littafin da gabata auren muka dakata ma saurare sai mu wuce kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba. Can gefe guda ya sa yaron shin yi fakin mota yana kwance cikin mota idanuwan shi kan gidin gidan dadi yana dakon fitowarta domin ya san lokacin makaranta zuwanta makaranta ne a yanzu. Aiko ko minti biyar ba su fi suna tsaye ba Maryam ta fito cikin shirin makaranta. Kamar ko da yaushe ta rufe fuskarta da niƙaf ta sanye cikin safa baƙa. ta rataye jaka a kafaɗarta wacce take ɗauke da alkur'ani mai girma haɗe da sauran littattafai na makaranta Yau suna fi su riga ta tafiya, ta makara a gurguje take sauri, Nasir ya ba wa yaron shi umarnin tafiya bayan ya ga Maryam ta yi nisa da gurin. Ya ce ya tare gaban yarinyar can mai tafiya, yes boss, da sauri ya sha gaban ta tamkar zai banke ta da motar. Nasir ya saurin ɗaukar hular shi wato facing cap ya sanya. Ya buɗe motar ya fito ya ƙarasa inda take tsaye, jikinta na tsuma ga layin nasu shiru babu ko motsin mutane kasancewar unguwa ce ta wane da wane. Ta ɗaga kai cikin tsoro gami da zubar masa idanuwa masu firgita shi, ya daka mata wata muguwar tsawa gami da faɗin. Daina kallo na mai siffar jano munafuka, kawai yau sai dai sai na daidaita miki rayuwa ya faɗa gami da fisgar da ita tura ta mota ya shiga shi ma gami da bawa yaron shi umarnin tafiya Maryam jikinta ya riga da ya fara karkarwa tamkar ta saki fitsari ganin wasu gudun gudumawa gunduma gunduma mutane duk girman uncle din sun fi shi sai ta fashe da kuka tana kallon shi tace uncle mai nayi maka zaka sayar da ni kai hakuri dan Allah bakin ta ya kwabe da hannun shi yace dan uban ki rufe min baki ko sayar da mutane nake yaushe zan zan yi tunanin man ɗauke kin sayar da ke wannan kan naki ai ba zai yi tsada ba ziya kawai yau zaki faɗa min wani irin surƙulle kuka yi wa dadi da ke da iyayenki wanda baya son ganin ɓacin ranku kuka take tana ba shi hakuri yayi mata banza sai ya ɗauko sigari ya kunna yana zuƙa ya fesa mata hayaƙin muryar da ta riga Maryam ta rika tari tana kau da kai gefe saboda warin tabar ganin bata son warin yasa ya juyo da fuskar shi a time sosai yake zuƙa ya fesa mata fuska Kau da fuskarta ta yi tamkar za ta shiɗe saboda yadda hayaƙin yake hawa kanta. idan ya yi jazir sai ruwa yake. Shi ko Nasir bai bar busa mata hayaƙin ba sai da ya shanye ta sannan ya sake ta ta faɗi cikin kujera tana fidda numfarfashi na wahala. Da ƙyar ta dawo hayyacinta ta fara bin titi da kallo ganin su a bayan gari. tunda da take bata taɓa biyo hanyar ba me zai kawo ta nan gurin. Addu'o'i ta fara yi cikin zuciyarta tana kuka sosai saboda sadakar da wara da onkul zai sai da ita ne kawai ta yi kanta ta sanya ta sunkuya sai ta ji an yi fakin ɗin mota ta ɗago kai tana bin ilahirin gurin da kallo har yanzu ba ta fasa yin addu'a ba nasir ya buɗe mota ya fito yana mata wani banzan kallo ya ce ta fito fito min a mota ba jiya kawai cikin ƙwarin gwiwa ta fito albarkacin addar da take a bakinta amma duk da haka gabanta bai bar faɗuwa ba ai da sauri ɗaya daga cikin yaran ya bi bayansu nasir ya ɗaga ma maryam ɗin ya yi gaba Maryam biye da shi. Ya buɗe gidan ya shiga, sai da ta ja ta tsaya ta ƙi shiga, tana waige-waigen mutumin da ke bayanta, ya buga mata tsawa gami da cewa shige ciki. Jikinta na ƙyarma ta fada cikin ƙaton falo wanda ya amsa sunan shi, komai na more rayuwa akwai. Fad biyu ne kowanne da saitin kujeru, can gefe kuma wani ƙaton show glass ne cike da kayayyakin sha, masu tsada kowanne cikin kwalbar shi yake. Can ta ga nasa ɗin ya nufa ya zauna kan wata kujera mai bala'in kyau, hannun shi rike da kwalbar whisky yana ƙoƙarin buɗewa. dama bodyguard ɗin shi sun fita sai ita da shi kawai tana tsaye bakin kofar falo tana zara ido domin ta saddakar uncle ɗin cutar da ita zai miƙewa ya da falo ya zauna cikin ɗaya daga cikin kujerun falo ɗin ya zauna gami da ɗora kafa ɗaya kan ɗaya ya zuba mata idanu kur yana kurɓan wiski ɗin shi cikin ƙorewa sai lumshe ido yake cikin zuciyarsa ya ce yau dai zan kawar da duk abin da yake damuna game da yarinyar nan da hannun shi ya mata alamar ta zo inda yake ta kalle shi jikinta na makyarkyata gani ta yi idan shi ya yi jazir sai ta yi baya da sauri ta nufi kofar fita daga falo miƙewa ya a natse ya karaso inda take tana kicin kicin buɗe kofar ta kasa buɗewa yana zuwa bai jira komai bai ɗauke ta da mari jika ke tas ya nufi wani ɗaki a cikin falo ya ajiye ta da ya ɗauke ta maryam ta rika kurma ihu tana dukan bayan shi haɗe da yakushin shi a ƙafa A fatar shi, kasancewar rigar da ke jikin shi vest ce, duk ta ya kushe masa jiki, amma da yake ba a cikin hayyacinsa yake ba, bai saurare ta ba. Kai tsaye kan wani haɗaɗɗen bed ya cillar da ita ya koya kan ta yi mata rumfa numfashin su na bugun na juna. Maryam ta zabura za ta miƙe ya haye kanta game da sakar mata nauyin shi, ya ɗago ta game da fisge hijab ɗin jikinta, ya jefar ya fisge ɗan kwalinta kan ya fisge dan kwalin kanta shi ma ya cillar tamkar wani mahaukaci ya kwantar da ita tana kicin kicin zare mata dogon yana kicin kicin zare mata dogon wandonta na islamiya ta rika kuka tana roƙon shi ya kyale ta ya yi hakuri kwata kwata ma bai san tana yi ba domin dama ya yi nasarar cire mata rigar jikin ta kan daga ita sai brazil ya gigice gami da cewa ya dinga damƙan biritsinta guda ya rika muzza su nishi take yi idan shi kamar gauta ya fi daga hayya nishin da take ya fi ɗaga masa hankali maryam ta rika jin wata kasala a jikinta sakamakon jin abun da bata taɓa ji ba ta yi shiru tana lumshe ido ganin ta sakar masa jiki ya ɗaga ta ya haɗe bakin shi guri guda da nata ya ci gaba da cakuɗa mata jiki ta ko ina shafa yake da tsotsa ganin yana tuɓe wandonsa yasa ta yunkura cikin zafin nama ta angiza shi ya faɗi kan wani bed ragwajob ta dira da gudu ta kan hanyar fita daga ɗakin daga ita sai bareziya da pant sai kuka take ya miƙe a sukwane biyu ta ta yi saurin ficewa daga ɗakin ta rufe da sauri ta murza kiɗin da ta gani a jikin ƙofar ta kulle shi ta bar kiɗin a ciki Can kan kujera ta je ta zauna tare da takure jikinta tana kuka mai ban tausayi. Sanyin AC ya sa ta makyarkyata jikinta sai rawa yake ta fara rawan sanyi. Shi ko Nasir dukan kofar yake yana ta zaginta cikin turanci ya ce wallahi matukar baki zo kin bude min kofa ba sai na yi miki abin da ban yi niyya ba. Ni za ki kulle a gidana ki zo ki bude min kofa ko in ci ubanki shegiya mai ya kin kama min kurwa kin ruke na tsane ki Maryam I hate you I hit you, I hit you, ya faɗa gami da dukan ƙofar ɗakin da ƙarfin shi. Maryam ta gigice tana jin tsoron ta buɗe masa ya haike mata gashi babu wani mataimaki. Da ƙyar ta buɗe baki ta ce, uncle Allah ba zai baka nasara a kaina ba, in Allah ya yarda Allah sai ya kare ni daga sharrinka. Ta ƙara shi magana tana kuka har da majina, babban bakin cikin ta yadda take zaune babu kaya a jikinta. Kafin ya ce wani abu wayar shi ce ta fara ƙara da sauri ya je ya ɗauka, ya kare wani a kunnen sa yana zariya ɗakin. Anwar ne ya ce, aka yi ne mutumina, ga ni a waje ba ina jiranka, yaranka sun hana ni shigowa tun da na ji haka na ce yau ta samu kenan, kenan shayyan kaya. Ya ƙara shi magana yana ƙyalƙyalewa da dariya cike da nishaɗi. Eh, ni ne na nasu, na ce kowaye ya zo kar su bari ya shigo, ka je kawai mu haɗu an jima a kulob. Nasir ya faɗa yana ƙoƙarin kashe wayar. Ok, babu damuwa za mu haɗe, insha Allah akwai labari sosai. Yau zan cika alƙawari na, kan bebin nan fa. Duk na gama shiri na. ina tunanin nan zan kawo ta kawai mu more anwar ya faɗi haka ne yana zugar sigari tsaki nasa ɗin ya ja cikin zuciyar shi ya ce ai sai mu ga ta inda zaka ga yarinyar sha sha sha kawai a fili ko ya ce oke sai mu haɗu kawai ya kashe wayar ya aje kan bed ya a toilet domin tsarkake jikin shi ya fito shirya game da zama gefen gado yana neman wata namba a wayar shi daga ɗaya cikin yaran shi ya ba umarni ya shigo ya buɗe masa betrun ɗinsa. ya buɗe drawers ɗin jikin miro ɗin shi akwai sufiyaki na mukullai. ya ɗauko ya zo ya buɗe shi. Bayan sun gama wayar ne ya matsa jikin ƙofar ya ce Maryam buɗe ki karɓi kayanki ki saka in mai da ke gida shiru ya ji. Sai ya ƙara maimaita nan ya ji shiru gaban shi ne ya faɗi yana jin tsoron kar yaron shi ya shigo ya ganta haka duk da yake ɗan bariki ne yana da kishin kansa balle ga yarinyar da ya ƙwallafa rai shi kaɗai yake so ya lasa. Ita ko Maryam jin ana kokarin bude kofar falo ɗin yasa ta fada bayan kujera ta boya jikinta sai rawa yake tana jin uncle din na magana ta shiru. Can kan kujera ta je ta zauna tare da takure jikinta tana kuka mai ban tausayi sanyi. Joy daya daga cikin yaron Nasir ne ya shigo falon din kamar yadda ogan nashi ya umarce shi ya ce ya ɗauko kis ɗin ya fito falo. Ya tsaya yana dari dari wani ɗaki ogan shin yake wani daki ogan shin yake cike oho Sai ya fito da wayar shi ya kira sa, Nasir ɗin ya ce bedroom ɗin da ke kallon shi inda ya shigo falo yake ciki. Joy ya rinka mamakin waye ya kulle shi cikin ɗaki. Wata zuce ta ce masa me bi ko ya yi shaye sa ne ya kulle kansa bai sani ba. No, wata zuciyar ta ce boss baya shaye-shayen ƙananan abu wanda za su bugar da shi. Lallai akwai dalili. Maryam na ma kore jikin kujera tana kikkifta idanuwa duk tana jin abun da suke cewa wai sai gumi take tana adda Allah ya tsare ta da ita daga sharrin su bayan Joy ya bude shi ne sai ya bashi umarnin tafiya kawai Joy ya fita kamar yadda aka umarce shi Nasir ya fito daga bed din hannun shi na naɗe da belt sai huci yake shi ala dole zai hukunta Maryam saboda ita yar iska ce shine za ta kulle shi cikin ɗaki tamkar gidan ubanta Ya bi falo da kallo babu ita babu dalilinta, da sauri ya shiga kicin yana tunanin ko a nan take ta ɓuya. Nan ma ba ta nan ya fito yana rarraba ido ya shiga master room ɗin. Master bedroom ɗin shi ya duba nan ma ba ta nan. A gigice ya fito yana ɗaga labulayen falo wai ko ta makale a ciki. Wata zuciya ta ce masa ƙila ta fita lokacin da Joy ya buɗe kofar da sauri ya saki bel ɗin ya faɗi ƙasa jikin shi na rawa ya fita daga falon yana ƙwalawa Joy kira. a ransa ya ce yarinyar nan ta fita haka ai ta cuce ni wallahi shegiya yar iska kawai ya rika yi wa joy masifa mai yasa ma lokacin da ya bude kofar bai kulle ta ba joy sai ba shi hakuri yake ko sauraron sa ma bai yi ba ya nufi ɗaya daga cikin manyan motocin sa da yake aje a farfajen gurin ya shiga a fusace joy ya biyo shi a baya yana ba shi hakuri ya daka masa tsawa game da cewa ya koma baya baya buƙatar rake shi ya furi motar ya fice daga gurin a fusace. yadda ki kan motar yana huci a fili ya ce Maryam I will kill you. Maryam in na ganki sai na kusa kashe ki shegiya. Ji yake kamar ya fashe da kuka don tsabagen bakin cikin abin da ta yi masa. Maryam ko tana cikin gidan tana jin duk wani motsin shi sai da ta tabbatar ya fita sannan ta fito da sauri Allah ya sa ya bar ɗakin a buɗe ta yi sauri ta shiga ta saka kayanta cikin sauri sauri take yi tana yi tana kallon kofa dama safarta na kafarta ta lalubi ne kaf ta ɗaura sai da ta ja jakarta na motar sai dai jakarta ne kawai tana a motar haka ta fito da sauri tana wani wawa tana waiwayin ɗakin kada suka kusa yi da joy ya dawo da niyyar rufe kofar ita kuwa za ta fito tsawa ya daka mata cikin turanci ya ce wuce ta koma ciki ita ma cikin turancin ta ce ai mun gama da shi ogankun ya sallame ni ta faɗi magana ne kamar gaske Joy sai ya yadda da maganarta saboda dama oga in ya ɗauko yarinya da safe ba ta kwana masa a gida sai dai inda daddare ya shigo da ita ba ta hanya ya ta wuce gabanta yana faɗuwa ta fice daga gidan babu kowa a layin shiru shiru babu motsin mutum sai girmawar mota jefi jefi maryam sai rarraba ido take tana addar Allah ya kawo mata madauki wata mota ta zo ta wuce ta gabanta fu sai da ta ga hannu sai ɗaga hannu take sannu a hankali motar ta dawo da baya har ta zo inda take maryam bata tsaya ganin wanda yake cikin motar ba kawai ta buɗe ta afka cikinta jikinta na karkarwa anwar ya sauke ajiyan zuciya yana cizon leɓen shi na ƙasa a fili ya ce tsuntsu daga sama ga sheshe ba sai na sha wahala ba tunani yake mai ya kawo ta gidan nasir gidan da ba kowa ne ya san da shi ba lalle akwai wani abu boyayye wata zuciyar ta ce masa me bi ita ce yarinyar da abbas ya faɗa maka ɗazun in haka ne Nasir ya gama da shi wallahi in dama ya faɗa masa baya cin sarato wannan ba zai hana shi biyan sa akan yarinyan ba. tamiro miro ɗin motar ya kura ma ido yana jin wani filin na yarinyan. Da ƙyar ya ce, Baby, kin gane ni kuwa? Ɗago kai ta yi ta kalle shi. Masoyinki wanda ya jima cikin kwaɗayinki da sha'awarki tare da sha'awar komai naki. A gigice Maryam ta ɗago kai jin kamar maganar abokin onkul wanda ya taɓa ritsa ta a kwanaki a ɗakin shi. Ido huɗu suka yi Maryam ta fasa wata ƙara ta fara ƙoƙarin buɗe ƙofar cikin zafin nama abin da maryam bata sani ba kuma motar mai security ce ta yi ta yi ta buɗe ta kasa shi ko anwar yana kallon ta yana dariya yace ina zaki baby na ayyo Allah ne amsa addu'a ta a kanki maryam ta fashe da kuka ta ce wai me ne muku ne kai da abokinka kuka tsane ne." insha Allah na fi karfin ku Allah ba zai ba ku iko a kaina ba mugaye dariya anwar yana dukan kan stage yace ke ke ɗin ce baby duk namijin da ya yi arba da ke sai ya ji yana sha'awar ke saboda kina da wasu abubuwa da ba kowace mace take da shi ba Allah ya fi ku domin shi na dogara ban taba zina ba kuma ban yi ba kuma ba san yi ba sai dai ku kashe ni wallahi Allah ya isa tsakanin da ku yan iska kawai cikin kuka take faɗin maganar kwata-kwata ma a lokacin babu tsoro ko gudu ko da na sani a tare da ita Anwar ya tsaye da mota ran shaɓace waiwaye ce ni kike zagi don ubanki shegiya yar mai gadi kamar ni ki sa ni a gaba kina zagi yau sai na nuna miki yaya bariki take shegiya kawai sai ya kwantar da kujerar motar ya afka kanta ya fisge hijab dinta, yana makure mata wuya ya kama breast ɗinta yana riga ya yaga rigan ya fara muza yana danne ta tana ta mutsu mutso dukansa take tana kuka shi kuma ya fita daga hayyacinsa sai kokarin zare wandonsa yake domin ya afka mata motar nasir ce ta zo ta wuce yana ciki yana cikin ɓacin rai babu inda bai duba ba bai ganta ba har sukul su sai da ya sa aka duba masa aka ce yau bata zo ba motar anwar ya gani ya dawo da baya ya yi fakin ya fito cikin zafin nama ya karasa gurin motar numfashi ya rika ji nishi nishi nishi nishi yana tashi cikin motar ga kukan mace nan a ciki babu abun da yake gani kasancewar motar mai duhun gilasai ce sai da ki motar da kafar shi gaban shi yana faduwa saboda yadda zuciyar shi take faɗa masa Maryam ce a cikin motar Maryam kuka take tana kiran uncle saboda ita tana ganin shi shine baya ganin su. Yayin da Anwar gigi ce fita daga hayyacinsa saboda yadda yayi nasarar cire ma Maryam rigarta har Bereziya ga kejinta nan duk a waje. Tana rufewa da hannuwanta tana kuka shi kuma Anwar yana cire hannunta yana ihu. Nasir hankalin shi ga baki ɗaya ya gama tashi ya gama yadda ya gama kan shi cewar Maryam ce a cikin motar zagin Anwar din yake cikin turanci yana dukan motar da kafar shi da hannun shi jikin shi sai tsuma yake yi ya tafi da gudu ya dawo ya kai wa gilas din motan duka da kafar shi mai sanye da takalmin boot mai mugun tsada da kwari aiko gilas din ya fashe ya zira hannun shi cikin motar yana kokarin budewa tafin hannun shi duk ya yanke, amma san bai damu ba lura da yawa anwar ya sanya wa motar security ya sa ya zira hannu ya ɗauko wuyan anwar ɗin yana dukan shi haɗe da zagin shi da cikin turanci anwar ya dawo ya ce shi har yanzu yana kwance kan maryam ya ɗago ta ya rungume ta jikin shi idan shi kamar gauta yake kallon nasir da yake da ƙyar ya ce haba mana ya wafa kake alhaji ya ina hutawa zaka zo kana min haka har da fasa min gilas ɗin mota ka ji ka fa Nasir kamar zuciyar shi ta fashe haka yake ji ganin Maryam rungume jikin Anwar babu riga ga nonuwanta a waje. Daga ganin su Anwar ya taba ganin yadda suka yi jajir abun kada farar fata. Hmm. Nasir ya ce ka buɗe motar nan don ka shege maye kawai. Wallahi wallahi wallahi tallahi ka sake kai wa yarinyar nan wani abu sai na kashe ka Anwar. I will kill you sannan na kashe ka. cikin ihu da hayaniya yake magana sai dukan motar yake yana kokarin budewa hannun shi duk sun farfashe sakamakon glass din motar da yake fashe kuma gashi shi abokin nashi yaki bashi daman da zai jawo shi An ya bude ya bude ya saki maryam game da bude mota saboda yadda nasir din yana zagin shi game da cin mutuncin shi duk akan abin da bai taka kara ya karya ba yarinyar da da da kuɗi zai iya siyanta ko nawa ne tunda Allah ya hore masa yau sai ya ga da abin da Nasir din sai ya ga da abin da Nasir din yake takama har yake masa gadara yana fitowa daga motar Nasir ya damke shi ya rika gaura masa marika hagu da dama yana zagin shi faɗi yake sai na ga bayan ka awar tunda ka shiga ta, sai na kashe ka kankace kobo fada ya rikice a tsakanin su maryam na cikin mota jikinta duk yayi tsami sai kuka take ga gefen ka fadar ta kwalba ta yanke ta sai jini gurin yake fitarwa da kyar ta lalibi rigarta ta zira ta saka hijab ta bude mota ta fito tana jan kafarta domin ita ma glass din ya yanke ta sosai ko kallon sa bata yi ba wanda har yanzu suke kokowa da junansu nasu sai dukan anwar yake yi duk ya fasa masa baki da hanci motoci jefi jefi ne suke wucewa saboda dama can titin ba kasafai ake bin shi ba saboda na manya ne kokarin tsallake titi take nasir ya ankara da ita ya saki anwar cikin zafin nama ya nufi inda take bai jira komai ba ya ɗauke ta da mari tas ya nufi motar shi da ita maryam kuka take tana dukan bayan shi bai saurare ta bai jefa ta mota ya rufe ta dinga dukan gilas ɗin mota tana ihu game da kiran sunan shi ko sauraron ta bai yi ba ya sa inda anwar din yake kwance jina jina cikin jini da gaske nasir kokarin kashe shi yake domin ko da ya karasa gurin dukan shi gabaki da kirjin shi da kafadar shi da kafar shi mai sanye da katon takalmi a haka yake taka shi ihu anwar yake yana kokarin kwan kwatar kanshi motar dadije ta zo ta wuce fu dadi da saurin da dakatar da nura direba ya ce kamar motar nasir ce waccan ko nura Nura ce kwarai kuwa Alhaji motar shi ce. Ai Nasir ɗin ne ma suke faɗa Alhaji da alama babu lafiya. Subhanallah koma koma baya koma baya dadi ya faɗa cikin tashin hankali. Nura ya fakin ɗin motar can tsallaken titi da sauri dadi ya buɗe ya fito saboda hankalin shi ya tashi ganin abin da yake faruwa. Sam Nasir bai ga zuwan shi gurin ba, yana can yana dukan anwar sai ka ce wani mahaukaci. Dadi ya ga hannun shi ya tsinke masa mari. ɗaga hannun shi ya ƙara masa ya sake ƙara masa cikin tsananin fushi da ɓacin rai ya ce kisan kai zaka ne nasir me anwar ya maka kake masa irin wannan dukan nura ya kwala wa kira nura ya tsallako titi da sauri da ya ce maza ɗauke shi mu tafi asibiti nasir kuwa yana tsaye jikin shi sai tsuma yake tamkar wanda ya sha tsimin yan bori ko a jikin samarin da dadin ya yi mishi domin inda sabo ya saba kawai ya kama hanya zai wuce cikin zafin zuciya ya bar dadi a tsaye a gurin dadi ya ja ya jawo shi cikin fushi ya ƙara kai masa mari ya ce wallahi ka shiga taicayinka da ni nasir in kai kisan kai babu ruwana wato duk ɓacin ran da nake ciki kai baka damu ba ko yaushe rabonka da gida eh na ce yaushe rabonka da gida nasir ya daga kafaɗa yana huci tamkar mahaukaci ya ce dadi mu bar magana ta wuce gidanka ne ka ce in fita na fita shikenan ai dadi ya ce ni kake faɗawa haka shiru yana ɗauke kai ok ko za ka yi faɗa min mai ya haɗa ku da anwar ɗin kake son kashe shi faɗa min ashe ka zama ɗan ta'adda ban sani ba dadi ya faɗa cikin ta'ajjubin abin da nasir ɗin ya ake yi za ku ɗaka faɗa ya ce dadi babu ruwanka da abin da ya haɗa mu da shi tsakaninmu ne wallahi baka isa ba dadi ya faɗa cikin ɓacin wallahi baka isa ba dadi ya faɗa cikin ɓacin rai hankalin shi na kan motar shi yana lura da maryam da ke faman dukan gilas ɗin motar tana kuka yayin da abba yake bawa motar baya shi kuma bai lura ba gaban shi ne faɗi domin yana jin tsoron dadi ya ga tana ciki sai saurin wucewa dadi ya nufi motar shi ba tare da ya ce da shi komai ba dadi ya bi bayan shi da kallo cikin mamakin yadda ya tafi ya bar shi a gurin ba tare da ya bashi amsa ba ya karasa me ma Nasir ɗin ke nufi ne yaron nan me ke nufi da shi zai buɗe motar dadi ya dakatar da shi ta hanyar cewa ka san yarinyar nan Maryam an neme ta an rasa kimanin awanni shida kenan tun da ta fito za ta tafi makaranta ko Nasir ya saki bai waiwayo ba ya ce Allah ya bayyanar da ita dadi ya ce amin Nasir in dai ni ne na haife ka ka wuce mu je asibiti gurin yaron nan idan kai baka faɗa min abin da ya haɗa ba shi na san zai faɗa min tun da yana ganin mutunci na gaban shi ne ya faɗi jin abin da dadin ya ce ya ce dadi ka tafi motanka zan biyo bayanka baka isa ba dadi ya faɗa lokacin da yake karasuwa bakin motar dadi ya tsargu ganin yadda nasir din ya yi ɗare ɗare a takaice dadi ya ce baka da gaskiya nasir me kake ɓoyewa a motar wanda baka so a gan kafin dadi ya karasa maganar shi ya hango mace cikin motar tana bubbuga gilas ɗin. cikin tsawa dadi ya ce buɗe motar na ga mai kake ɓoyewa ka zama ɗan yankan kai ne <laughs> a adari bai zama ɗan yankan kai ba sai dai ya zama ɗan yankan ɗan yankan ɗan yankan fatari fatari da da mame <clears throat> bari in shiru akwai antis ɗina Nasir ya matsa jikin motar yana kallon dadi <laughs> ido da ido ya ce dadi ina ruwanka ne da ni ni fa kana takura min wallahi ka yi tafiyar ka ka kyale ni in yi tafiyata mamaki ya kashe dadi domin tun da yake da nasa duk rashin kunyarsa da tsaurin idon shi bai taɓa yi mishi magana makamancin irin wannan ba dadi ya hasala sosai ya hankaɗe nasa daga jikin motar ba tare da ya ce komai ba ya fara ƙoƙarin buɗewa dadi na buɗe motar maryam ta fito ƙasa domin tana jin murfin motar shi dadi na buɗe motar maryam ta faɗo ƙasa domin tana jingine jikin murfin mota tana fita sama-sama numfashinta kai A gigice dadi ya rabka salati tare da ambaton sunanta, Maryam, shiru babu amsa tana tana kwance a ƙasa. Ai da sauri dadi ya ɗauke ta gami da mayar da ita motar, tun motarsa, tun da motarsa Nura ya tafi da ita. Kai Anwar, Eh, tun da motarsa Nura ya tafi da ita kai Anwar asibiti, ya kwantar da ita cikin kujera yana salati yarinyar da ake ta faman nema tun karfe takwas saura na safe ashe tana a hannun Nasir ko me dalilin shi oho? Jikin shi a sanye ta ce shiga mota ka kai mu asibiti ma. Matukar ɗaya daga cikin mutum biyun nan suka mutu to babu ruwa na Nasir. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dadi ya faɗa jikin shi sai rawa yake. Nasir ya buɗe mota ya shiga ya ja suka bar gurin. Dadi ya nisa yana sauki a jan zuciya mai zafi. a kausashe ya ce menene dalilin ka na kidnapping ɗin 'yar mutane ko ka ɗauke ta ne ka je ka lalata mata rayuwa Nasir ya shiru yana jan mota rin shi a ɓace da irin mugayen maganganun da dadi yake faɗa a kan shi tamkar ba shi ya haife shi ba sai cin magani yake yana cin rai anyway idan kai baka faɗa min ba ina fatan Maryam ta tashi lafiya na san za ta faɗa min komai tabbas idan abin da nake zargi haka ne babu shakka za ka yi mamakin irin mummunan matakin da zan ɗauka a kanka Dadi ya ƙara shan maganar cikin zafin zuciya. Ko ge zauna sir bai yi ba, sai ma wani zafi da yake ji a cikin zuciyar shi. In ya tuno da yadda ya ga Anwar akan Maryam jikinta babu riga, shi kuma ya sa haƙule wando. Tabbas ya san halin Anwar da mace, zuciyarsa ta shiga yi masa wasu, waswasi. Tabbas Anwar ya yi shak da Maryam, saboda yanayin da ya gansu babu shakka haka ta faru. Yadda kikan mota da ƙarfi, sai gumi yake idan haka ya zama na gaskiya ne to babu shakka sai ya ga bayan awar a duniya wallahi sai ya kashe shi minti goma ce ta kai su wani katafaren asibiti wanda yake mallakin nasir din babu abin da babu na kayan aiki a ciki ranar monday za a yi bikin buɗe shi a ranar nasir din zai fara zama a ofis ɗin shi na cikakken likitan mata dadi ya fito ya buɗe mota ya fito da maryam ɗin kamar yadda ya shiga da ita Shi kuma Nasir ɗin ya nufi wani ofis, Dadi ya biyo bayan shi da Maryam din a hannun shi. Kan kujera ya kwantar da ita, ya tsaya kawai tare da zuba Nasir ɗin ido. Shi ko Nasir kai tsaye karfin AC ya karo ya kure ta. Tuntuni ya san yarinyar su ma ta amma ya lura Dadi bai gane ba. Ya tsaya kanta yana kallonta, yana jin wani kunci a zuciyarsa in ya tuno da yadda ya ganta da Anwar. Ya fi minti biyu yana tunanin wani taimako zai mata a yanzu, ba tare da wani dogon nazari bai ɗago kafaɗunta. ya sanya bakin shi a nata numfashinsu na haɗuwa da na juna wannan shine taimakon gaggawar da yake tunanin zai iya ba wa yarinyar dadi da kanshi ya tashi ganin iskancin da nasa ɗin yake a gaban shi ya daka masa wata muguwar tsawa ya ce wannan wani irin iskanci ne kake wa yarinyar mutane haka haka ake taimako don ubanka nasa ya ɗago kanshi bayan ya ja numfashi numfashin maryam ɗin ya dawo idan shi jazir yake yana kallon daji da shi yana mamaki me yake damun dajin shi ne haka har da zagin shi bai taba yi ba amma yau wai yana zagin shi kai tsaye ran shi ne ya ɓaci ya je ya samu gujira ya zauna jikin shi duk ya biya mutu sakamakon yadda ya ji bakin a nashi ya rinka jin wani iri a jikin shi musamman ma yanzu nan dadi ko ko a jikin shi ya nufi gurin maryam din ganin ta farfaɗo tana kokarin rikitowa daga kan karamin gadon da take kai ya miƙar da ita zaune sai sannu yake mata ba adadi sannu a hankali maryam ta fara dawowa cikin hayyacinta ta ƙura wa dadi ido sai ta fashe da kuka tana bin ofis ɗin da kallo lokaci guda ta kwala ƙara ta dirko daga kan gadon ta rirriƙe dadi tana kuka tana nuna wa nasir tana nuna masa Nasir. Dadi ya rirriƙe ta yana tofa mata addu'o'i sai da ta dawo cikin natsuwarta sannan ya zaunar da ita kan gado gami da riƙe kafaɗinta yana nazarinta. ita kan Maryam jikinta sai rawa yake tana kallon Nasir dadi ya gyara murya ya ce Maryam ki faɗa min gaskiya duk abin da na tambaye ki daga kai ta yi alamar eh kafin dadi ya ce komai Nasir ya miƙe tse dadi ya daka masa tsawa game da cewa ko ma ka zauna munafikin Allah to ta Allah wato ka abin ka abin da ake cewa ko ma ka zauna munafikin Allah ka dawo ka zauna ka ji abin da ake cewa kasancewar baka da gaskiya shine kana neman hanyar da zaka gudu ko Nasir bai ce komai ba ya nufi wata dorowa da ke gefe a aje, ya buɗe ya fito da kayan diresin, yana so ya yi wa hannun shi inda glass ɗin ya shiga masa fatar hannu ya yi diresin wurin. Dadi ya bi shi da kallo har ya koma kujeran da ya tashi, ya zauna, ya ɗauke kanshi. Dadi ya kalli Maryam ya ce, ki faɗa min abin da wancan ya yi miki, zan miki zan bi miki haƙƙinki, ni zan tsaya miki, kin ji ko? zafi da raɗaɗi ne ya addabi Maryam a ƙirjinta, ta kai hannu ta shafo gurin da take jin ciwo, jini ta gani a hannunta. Dadi ma ya gani, hankalin shi ya tashi ya ce maza cire hijab ɗin nan. Mu ga inda jinin yake fita, inna lillahi dadi ya faɗa cikin al'ajabi maryam ta cire hijab ɗin tana hawaye ita kam wannan masifa ta ishe ta da sauri dadi ya kalli jikin rigar ganin yadda jini ya ɓata a hankali hankalin shi ya tashi sosai ya kalli Nasir da sauri ya ce ka zo ka duba min yarinyar nan Nasir babu abin da zan ce da kai ka cuce ni dariya ce ta so ta kubuce wa Nasir ganin yadda ya gigice gaskiya dadi yana kaunar yarinyar sosai hakan kuma baya rasa nasaba da yadda bashi da yara da yawa fuskar shi haɗe ya ce da wani hannu zan taimaka mata ni ma nawa hannun sun fashe duk a gurin taimakonta ka kai ta wani hospital ɗin mana dole sai ni kutumelesi? Mm. To ma saurare, ku yi haƙuri da nan saboda haka za mu dakata a nan gurin ba don komai ba sai don lokaci ya cin mana kamin mu cin mishi. To Allah Ubangiji ya sanya mu cimma lokaci a daidai. Allah Ubangiji ya samu kyakkyawan ƙarshe da ni da ku baki ɗaya ma sauraren mu a kullum da koyaushe. Kamar yadda nake faɗa ku danna subscribe a tashar Sadiq na Mojo Official. kana ku danna ƙararrawar sanarwa sannan zan so ku yi like fiye ma da comment na gode sosai Allah ya saka da alkhairi ha bintu dole fa kirba mu da masoyan mu labarin nan dan naga kin gudu tunda kin gudu zan ba su kayan su ko da yake bare barin da matar sun ce no to ni kuma zan ce yes mu dai haɗu dai a littafi na gaba don jin yadda za ta kasance kada ku manta fa yanzu dare ne wasu suna bacci ai ban duka ba na ce wasu ko?